وقد بلغ من اهتمام الإسلام بالأسرة أن جعل لها نظاما متكاملا تسير عليه الأسرة المسلمة فجعل قيادة الأسرة على يد الزوج حيث قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقد ذكر الله تعالى لهذه القوامة سببين أحدهما هبة من الله عز وجل وهي تفضيل الرجال على النساء والآخر يناله الرجل بكسبه وهو إنفاقه على أهله والقوامة مسؤولية وأمانة فهي من جملة الواجبات والحقوق التي تقع على كاهل الرجل تجاه زوجته وأولاده وبيته وهي تعني العمل الدؤوب على ضبط البيت وصيانته من كل وجه أيها المسلمون إن القوامة الواجبة على الرجال واسعة المجالات إن القوامة الواجبة على الرجال واسعة المجالات لعل من أبرزها إلزام أهل البيت بأحكام الدين فروضه وسننه وآدابه وتعليمهم أحكام الدين بناء بالواجبات بدءا بالواجبات وما في حكمها ومنها مراقبة الأولاد ذكورا وإناثا ومتابعتهم وتفقدهم في جلسائهم ورفقائهم ويجب على القيم أن يحسن عشرة زوجته فقد حث الدين الإسلامي عليه فقال عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وحتى عند الفراق أمر عز وجل بالإحسان إليهن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه الطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ونبه النبي عليه الصلاة والسلام على التوازن في معاملتهن قائلا لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أخرجه, أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن تمام القوامة عباد الله الإحسان وحسن رعاية الزوجة وقد عبر عنها القرآن الكريم بأنها لباس للزوج قال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فحافظوا على لباسكم كي لا تنكشف عوراتكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وليس الذكر كالأنثى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله, ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم حشر الورى أما بعد عباد الله فإن من مستلزمات القوامة وواجباتها القيام بسد حاجات الأسرة المتنوعة فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته أخرجه البخاري ومسلم فمسؤوليات الأب التي أجملها هذا الحديث كثيرة متنوعة منها الإطعام والكسوة والسكنى وهي, وهي نوع من النفقة الواجبة على العبد على حسب قدرته من يسار وإقتار دون إسراف ولا بخل قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله واعلموا عباد الله أن إنفاق الرجل على أهله من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم فالنفقة على الأهل واجبة شرعا وترك النفقة عليهم تفريط فيما أمر الله به وتضيع للأمانات وقد يؤدي بهم ذلك إلى ضياع كبير من التعرض للجرائم والمفاسد لتحصيل لقمة, لتحصيل لقمة العيش ولذلك أعظم النبي صلى الله عليه وسلم إثم من فرط في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عباد الله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 bayan haka ya bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wasiya a cikin Alƙur'ani a ayoyi daban-daban wanda wannan ayoyin duka suna kunshe da wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kira mu da masu imani da cewa lallai mu ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu rayu akan wannan tafarkin na tsoron Allah har mutuwa ta zo ta riske mu akan wannan hanyar muna masu yin abin da Allah ya umarce mu muna kuma masu nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu da aka mu ji tsoron Allah a duk inda muke a duk halin da muka samu kanmu a duk yanayin da muka samu kanmu mu zamanto masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. bayan haka ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai mu sani addinin musulunci ya ba da kulawa ta musamman dangane da zamantakewa ta iyali kuma saboda haka ne ma shari'ar musulunci ta sanya tsari na musamman wanda za a tafi a kan shi domin zamantakewa ta iyali ta inganta rayuwa ta yi kyau daga cikin manya-manyan hanyoyi na tsarin musulunci da ya sa domin inganta zamantakewa ta iyali Shi ne addinin musulunci ya sanya shugaba da jagoranci akan wannan zamantakewa Babar zamantakewar ta kasance haka nan kara zuba ba Allah ya sanya namiji a matsayin shi namiji ya zama shi ne jagora a zamantakewa ta iyali domin a sami shugabanci da tafiya akan tsari da kuma tafiya akan yanayi wannan kuma sanya shugabancin da aka yi ba wai namiji shine ya naɗa kanshi a matsayin shugaba ba Allah ne da kanshi ya yi wannan zaɓen ya naɗa namiji a cikin gida ya zama a matsayin shi na mai gida to shine jagora shine shugaba Allah ya ce a rijalu ƙawwamuna alal nisa mazaje su ne wanda suke tsayuwa akan al'amuran mata su ne jagorori shugabanni wanda za su tsayu akan al'amarin mata a inda suke wannan kuma shugabancin da jagorancin Allah ya ce bi ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda yadda Allah ya fifita sashin maza akan sashin maza akan sashin mata da ka sashin maza suna da fifiko akan sashin mata sannan wa bima anfaqu min amwalihim saboda kuma irin yadda mazajen su ne suke fitar da dukiyarsu suna ciyarwa suna amfani da ita domin kulawa da al'amuran matayen. A cikin wannan ayar za mu gani cewa Allah maɗaukacin sarki ya sanya jagorancin namiji a kan iyalan shi saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko, saboda fifikon da namiji yake da shi akan mace, wannan kuma aikin aiki ne wanda Allah haka ya tsara, mutum bai da hannu a ciki, bai da wani abu da zai yi saboda ya zama ya samu wannan fifikon a'a tsari ne na Allah subhanahu wa Ta'ala. ba hannun kowa a ciki Allah ya sanya jinsin namiji yana da fifiko akan jinsin mace abu na biyu kuma shine Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim shine sababi wanda mutum yana da hannu a ciki yana da ta cewa akai shine amfani da dukiya wurin kula da rayuwar iyalai wayannan abubuwan guda biyu su ne suka sa namiji ya zama shugaba ya zama jagora fifikon da Allah ya yi ma jinsin namiji kan mace da kuma irin yadda namiji zai tashi ya nema ya yi faɗi tashi ya yi amfani da abin da yake da shi wurin ɗaukan nauyin wannan iyalan da haka idan mutum ya haɗa wayannan abubuwan guda biyu ya zama shugaba kenan ya zama jagora a cikin gidan shi da haka namiji ya zama jagora ne ta wayannan sabubban da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sannan wannan nauyi da jagoranci da shugabanci da Allah ya ɗora ma namiji wannan wata mas'uliyya ce kuma amana ce nauyi ne kuma amana daga wurin Allah subhanahu wata'ala da aka an ɗauko wani nauyi ne da ba shi a kanka yanzu aka ɗora maka me yasa saboda yanzu kaya aure yanzu akwai mata akwai iyalai da za su zo a ƙarƙashi to wannan mas'uliyar da babu ita a kanka yanzu kuma an ɗauko an ɗora maka ita da haka sannan kuma amana ce Allah ya baka na duk wanda suke ƙarƙashin wannan mas'uliyar taka amanar ka ce za a tsayar da kai a gaban Allah rana alkiyama a yi maka hisabi akan wannan amanar da haka abubu abu ne na nauyi sannan kuma abu ne na amana kowanne daga ciki babu mai sauƙi a ciki da haka wannan amanar da wannan nauyin suna daga cikin nau'o'in wajibai da Allah ya ɗora ma bawa yadda aka wajabta maka sallah haka kuma aka wajabta maka waccan mas'uliyar da waccan amanar yadda Allah zai damƙe ka ranar al'iyama akan sallah haka Allah zai damƙe ka ranar al'iyama akan waccan amanar da waccan mas'uliyar da Allah ya ɗora maka da aka wajibi ce ita kamar yadda sauran wajibai suke wanda Allah ya ɗora akan magidanci da aka kenan idan muka fahimci cewa wajibi ce to wannan nauyin da wannan amanar tana nufin aiki tukuru babu zama babu hutu a kanta duk wanda ya zauna to za a samu matsala akan wannan nauyin duk wanda ya zauna to za a samu matsala akan wannan amanar da aka tunda nauyi ne da shugabanci yanda kake so shugabanninka da kake suke shugabantar ka kaga sun tashi tukuru suna ta aiki don ka ji daɗi to haka su ma wannan shugabancin na gidanka ake buƙatar a ga ka tashi aiki tukuru ba zama ba dare ba rana don su ji daɗin rayuwa don rayuwarsu ta inganta daga lokacin da ka zauna to ka cancanci a zage ka ka cancanci a ce kai mutumin banza ne kamar yadda kai ma kake zage shugabanni idan suka zauna suka ƙi yin abin da ya wajaba a kansu dangane da haƙƙinka to haka kai ma Allah ya ɗora maka wannan nauyin da wannan amanar idan ka zauna to kai ma ka cancanci zagi kenan idan la'antar shugabanni kake yi to kai ma ka cancanci ala'ance ka saboda ga amana ga nauyi Allah ya ɗora maka amma kuma ba ka iya tashi ka jajirce ka hana idan ka bacci saboda ka sauke wannan amanar ka sauke wannan nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka lallai wannan nauyin yana da ɓangarori masu yawa a cikin shi daga cikin muhimman ɓangarorin da wannan nauyin da amanar yake ɗauke da shi shine wajibi ne akan wanda wannan nauyin ya hau kan shi ya lizimta ma iyalan gidan shi bin dokokin addinin Allah ba ka da wata mafita a kai duk wanda bai ba Allah ba sai Allah ya kama ka matarka ce ‘ya'yanka ne cewa ban sani ba ko cewa ni ban ina san ina buge-buge wannan duka ba zai fitar da kai a wurin Allah ba wannan nauyin da wannan amanar na abu Allah a ƙarƙashin shugabancinka wannan wajibi ne akan kowa babu wani mutum da Allah zai mai uzuri akan wannan ya ce shi ana saɓan Allah a gidan shi ya ce a bari ba za a bari ba ya ce a yi kaza ba za a yi ba shi ya yi nashi a'a har ka mutu ko zai kai ga mutuwarka ne to sai ka bido sai ka tirsasa a yi abin da ya kamata a bi dokokin Allah a gidanka a kalli abin da Allah ya halatta a kalla a ƙi kallon abin da Allah ya hana a kalla duk abin da ya kamata a yi to wannan yana cikin manya-manyan wajiban wannan amanar da wannan nauyin da Allah ya ɗora maka daga ran da ka ɗauko aure daga lokacin wannan nauyin ya hau kanka dole waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinka dole su bi dokokin Allah dole su bi abin da Allah subhanahu ta'ala yake so idan ana saɓan Allah ana keta dokokin Allah to ka shiga uku ka shiga bala'i da a rayuwarka duniya da lahira domin bayan hisabin karan kanka da Allah zai yi maka akwai wanda suke karkashin kulawarka sai Allah ya tuhume ka akan su ranar alkiyama sannan yana daga cikin muhimman wajibai wanda suke karkashin wannan al'amarin na nauyi da amana da Allah ya tura mata a matsayinka na majiyanci shine lalle ka karantar da su hukuncen-hukuncen addinin Allah dole ne ka ilmantar da su ‘ya'yanka ne matanka ne dole ne ka sanar da su dokokin Allah da hukuncen-hukuncen Allah idan ka basu da jahilci ka basu da rashin sani ka basu a matsayin ba su san komai akan addinin Allah ba to wannan ma nauyin yana nan a kanka Allah zai zo ya tsare ka ya tuhume ka ai maka hisabi akan wannan jahilcin da ka bar su da su kamar yadda shugabanni na al'umma Allah zai kama su akan sun bar al'umma da jahilci to haka kowane magidanci Allah zai damƙe shi akan ya bar iyalan gidan shi da jahilci babu ilimi a ciki sannan yana daga cikin nauyi da wajibai da suke ƙarƙashin wannan amanar da Allah ya ɗora ma mutane shine kulawa da sa ido akan dukkanin wani wanda yake ƙarƙashin inuwar wannan jagorancin naka namiji ne ko mace da wa yake mu'amala da wa take mu'amala suwaye abokan shi suwaye ƙawayenta matanka da suwa suke mu'amala a cikin mutane suwaye ƙawayensu da suke kai kawo da su a cikin gida ko ta hanyar kafafen sadarwa na zamani dole ne sai ka kula da wannan ɓangaren sai ka sa ido a kai wannan duka yana daga cikin nauyi na wannan amanar da Allah ya ɗora maka da haka wa'annan ɓangarorin suna da yawan gaske waɗanda dukkan su ba wani mai sauƙi wanda Allah zai barka a kai tafiya neman abinci ba zai zama maka uzuri a wurin Allah ba bije-bije da harkokin rayuwa ba zai taɓa zamar maka uzuri a wurin Allah subhanahu wata'ala ba dole sai ka raba kowane ɓangare ka ba da kulawa a kan shi kaɗai za ka iya yi a kai domin ka kubuta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su ma ɗin ka kuɓutar da su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ranar alƙiyama. Har ila yau daga cikin tsare-tsare da shari'ar musulunci ta zo mana da shi dangane da rayuwa ta zamantakewar iyali Allah maɗaukacin sarki ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu da kyautata ma iyalanmu. Allah ya faɗa mana cewa matan da muke zaune da su a matsayin mataye da iyalai, to yana daga cikin haƙoƙinsu mu kyautata musu mu'amala a wurin zamantakewa ta yau da kullum. Da haka Allah maɗaukacin sarki ya umarni da cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf in za ku yi mu'amala da su ku yi mu'amala da su da kyautatawa da ihsani fa in tumu fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Ana ce ko da kuna kin su kun zama yanzu ba kwa son su to zai iya yiwuwa ku ki abu yau amma kuma wannan abin da kuke yi, Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki da aka ku yi hakuri ku ci gaba da mu'amala da su da kyautatawa da ihsani a matsayin su na iyalanku da haka hatta lokacin da za a rabu ma in ta kama su yi an rabu din in ta kama sai an yi saki an rabu to Allah ya yi umarni da cewa rabuwar ma in za a yi a yi da ihsani da kyautatawa fa hunna bi ma'ruf aw hunna bi ihsan Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa in za ku rike su ku rike su da kyautatawa ku rike su da kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a sannan idan kuma rabuwa ta zo ta dole to ku rabu da su da kyautatawa ku yi musu duk wani abu wanda yake kyautatawa ne a raba a cikin mutunci a raba a cikin kyautatawa ba da zagi da cin mutunci da watsi da kayan mutane ba a titi duka wannan baya cikin kyautatawa da Allah ya umarni to idan an yi umarni hatta a rabuwa a kyautata to ina kuma ga lokacin da ake zaune ana zaman lafiya a tare wannan shi ya fi cancanta da sai an kyautata mu'amala an yi mu'amala yadda ta kamata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairun ku gaba daya a cikin al'ummata shine wanda ya zama mafi alkhairi ga iyalai shi gwargwadon yadda kake alkhairi ga iyalinka manzo Allah ya ce gwargwadon yadda za ka zama mafi alkhairi a cikin al'ummar shi sai manzo Allah ya ce wa ana khairukum li ahli kuma ku shaida ni din nan na fi kowa yi ma iyali na fi kowa yi ma iyali alkhairi a cikin ku kenan dukan ku na fi ku alkhairi wanda zai fi ya bi baya shine wanda zai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon alkhairin ka ga iyalanka gwargwadon yadda zaka zama mafi alkhairi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka yana daga cikin cikar wannan amanar da nauyi da Allah yake dora ma majidanci a cikin zamantakewa shine kyautata ma kulawa da iyalan shi ya kyautata da kula da su shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta matayenku da cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun matayen nan naku sune ne tufafinku su ne ku, kuma ɗin ku ne su, kuma ku ne su. da haka idan mutum bai kula da tufafin shi ba bai kula da suturar shi ba to zai rinka yawo a cikin tsaraici ba tare da ya sani ba zai zama a cikin tsaraici mutane suna kallon shi a tsaraici ba tare da ya sani ba da aka ku kyautata ma tufafin nan naku da Allah ya sanya muku wanda su ne matayenku don gudun kada al'aurar ku ta rinka tonuwa a inda ba ku sani ba har ila yau yana daga cikin majala da ɓangarori na wannan amanar da Allah ya ɗora ma mazaje shine kulawa da abin da ya shafi ciyar da iyalansu da kuma tufatantar da su da kuma ba su wurin zama wannan duka yana daga cikin nau'in nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora ma mazaje dangane da iyalansu dole ka ciyar da su dole ka tufatantar da su dole kuma ka sama musu wurin zama inda za su zauna domin da wannan ne ka zama shugaba ka zama jagora dangane da al'amarinsu idan ba za ka iya samar musu da waɗannan ba gaba ɗaya zai zamanto jagorancin ka baka cancanta ka zama jagora a cikin al'umma ba ka cancanta ka zama jagora a cikin iyalanka ba da ka samar musu da waɗannan abubuwan yana daga cikin wajibai na haƙoƙinsu da Allah ya ɗora maka ba ganin dama ba ne ba wai in ka samu ka yi ba ne in baka samu ba kawai ka bashi a'a dole ne ka tashi ka nemo duk yadda za ka yi kamar yadda wajibi ne ka yi sallah to haka wajibi ne ka nemo abin da zaka ciyar da iyalinka wajibi ne ka nemo abin da zaka tufatantar da iyalinka wajibi ne ka nemo inda zaka zauna da iyalinka su samu wurin zama ba al'amari bane na ganin dama ko kuma al'amari ne na idan ya samu in yi in bai samu ba in bari da haka in baka yi ba Allah madaukakin sarki zai kama ka kuma zai azabtar da kai akai ranar alkiyama dole ka tashi ka nema dole ka ya zama babu zama kamar yadda ya gabata dangane da wannan nauyin da wannan amanar daga kowa zai yi wannan al'amarin ne gwargwadon samun shi gwargwadon abin da yake da shi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni babu wuta gona da iri sannan kuma babu ruwa da kuma mako dangane da abin da ya shafi kulawa da iyali Allah ya ce yi yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda Allah ya bashi wadata to ya gwada wadatar shi akan iyalai shi ya ciyar da su ya yalwata musu gwargwadon yalwar da Allah ya mishi wanda kuma Allah ya kuntata mai a arziki bai da shi to shi ma falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi Allah bai ce wanda bai da shi an ɗauke mai ba Allah ya ce a'a wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata arzikin babu to shi ma sai ya yi gwargwadon abin da Allah ya hore mishi kenan sai ya tashi sai ya je ya yi aiki sai ya je ya yi kwadago sai ya je ya yi sana'a sai ya je ya yi duk abin da zai yi don ya samu abin da zai ciyar da iyalin shi don ya sami abin da zai ɗauke musu waɗannan wajiban da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mishi da aka maganar cewa ba ni da aikin yi ba uzuri ba ne a wurin Allah subhanahu ta'ala domin galibi uzurorin da rashin da muke kuka da shi galibi uzurori ne da rashi na gata da rashin sanin abin da ya kamata mutum ya yi sai mutum ya zauna yana da iyali amma ba zai je ya aiki ya nemo musu abinci ba in an yi magana sai ce ai digiri yake da shi ya ta kaiwa yana zagayawa an ƙi ɗaukan shi aiki to takardar digirin banza ka je ka aje ta a daki mana ka ɗauki diga ka fita ka je ka yi aiki ko dole sai da takardar digiri za ka yi aiki kuma ka zauna ka aje iyali ba abinci ba wurin zama ba komai ka ce wai saboda digiri kake da shi kai sai aiki na ofis za ka yi kawai bayan nauyinsu ne a kanka sai ka siyar da su sai ka ba su wurin zama takarda ran da ta samu ka je ka kakkaɓe ka ɗauko ta a fito da ita a je a kai wurin aiki ran da ba ta samu ba a aje a ɗauki fatanya a ɗauki diga a ɗauki abin da duk za a iya aje a nemo abinci na wajibi da Allah ya ɗora ma mutum a kan shi. Amma mutane sai su zauna kawai don yana da digiri ko yana da kaza, da haka shi ya fi ƙarfin aiki kaza, ya fi ƙarfin aiki kaza. Duk wanda ka gani ya ƙi tsayawa ya nemi abin da zai ci da iyalin shi, galibi irin wannan matsalar ce take damun shi. Shi ba zai iya yin kaza ba, shi ya wuce yi kaza, ga ayyukan da zai iya yi kullum ya samu abin da za a ci na ranar amma ba zai iya yi ba saboda an ɗora mai wani abu a kwakwalwar shi na banza wanda zai hana shi ya yi abin da Allah ya ɗora mai sannan ya je lahira Allah ya azabtar da shi saboda wannan sakacin da ya yi. Daga ka tashi ka nema, ka yi iya abin da za ka iya, duk abin da za ka iya gwargwado in ka ƙi zuwa ka yi aiki ko ka yi ƙwadago kana ganin ƙasƙanci ne a wurinka amma kuma baka iya kare kanka daga wulaƙancin ka rinka bi kana roƙo a taimaka mata za ka biya kaza za ka biya haya za ka yi kaza za ka yi kaza ba wancan bai hana ka ka yi ba kana zubar da mutuncinka a wani wuri amma kuma kana jin cewa kai ka fi ƙarfin ka yi kaza ai ƙarshen wulaƙanci kenan kana da ƙarfin ka namiji mutum amma kuma ka je kana roƙo ai ba ƙasƙancin da ya wuce wannan duk wata sana'a za ka iya yi inda za ka iya roƙo ba wata ƙasƙantacciyar sana'a a wurinka inda za ka iya zuwa ka ce a taimaka ma a baka a baka ƙarshen ƙasƙanci kenan to me yasa ba ka ɗauki abin da ya kamata ka ɗauka ka fita ka je ka nemi arziki ka nemi abin da za ka nema na neman abin da za ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ba da hanyoyin suna da yawa ciyar wadda za ka yi mai iyalinka ma ibada ce ita kanta yadda za ka tashi ka yi karatun ƙur'ani don ka samu lada ka tashi ka yi sallah cikin dare don ka samu lada to haka ka je ka nemo ka zo ka ba iyalanka a yi cefane shi ma ibada ce da za ka samu lada a kanta wadda za ka iya neman lada ka samu aljanna da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya ciyar da iyalin shi yana neman yaddar Allah da wannan aikin da ya na ciyar da iyali manzan Allah ya ce kanat lahu sadaka wannan abin da ya bayar na tefa ne a daidai da ladan sadaka za a rubuta mai a cikin takardar shi ta ayyukan alkhairi a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wasu dinari guda hudu mutum yana da kuɗi kashi hudu na farko ya bayar aka tafi jihadi fi sabilillahi na biyu kuma ya bayar wurin ‘yan tabawa fi sabilillahi na uku kuma ya bayar da sadaka ga miskini fi sabilillahi na hudu kuma ya yi tefane ciyar da iyalan shi da shi manza Allah ya ce a cikin hudun nan gaba ɗaya wanda ya fi kowanne lada a wurin Allah shi ne wanda kai tefane da shi wanda ka ciyar da iyalinka da shi ya fi kowanne lada a cikin waɗannan abubuwan mu galibi muna yi mu ciyar ɗin amma ba ma hararo da niyan neman yadda Allah muke yi da wannan kawai muna yi a matsayin wani wahala ne wata dole sai mu ta ciyar da su kullum kuma ba lada amma ka ciyar da su a matsayin Allah ne ya ɗora min wannan nauyin ina neman lada a wurin Allah da aka bari in je in nemo in kawo da aka ka je ka nemo ka kawo ya zama ka samu falalar dukiyar da ba wani aikin alheri da za a yi da dukiyar ya kai wannan cefanen da ka yi a ranar. Da ka falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, mai dagewa mai himma ya tashi ya ƙara himma don neman abin da zai ci da iyalin shi. Mai kasala kuma ya tashi ya aja wannan kasalar ya zo yi wannan ibadar ta neman abinci don ciyar da iyali wannan shi ne babban abin da ake nema. Shi yasa da yawa wasu wanda suka yi sakaci a wannan babin ‘ya'yan suka tozarta suka wulaƙanta, ka ga yara ƙanana, amma a wulaƙanta a ƙasƙance rayuwarsu ta lalace, saboda ne, saboda ba a iya ba su abinci, ba a iya ba su wurin kwana, ba a iya ba su tufafin da za su sa, da haka za su je su bi kowace hanya su nemi abin da za su yi makansu. Waye ya jefa su a wannan haɗarin shine wanda Allah ya ɗora ma shugabancinsu ya ƙi tsayawa ya yi aikin da Allah ya ɗora mai amma da an zauna a majalisa da shi ake tsine ma ciyaman da shi ake tsine ma gwamna da shi ake tsine ma 'yan majalisa ba sa aikin da ya kamata alhalin shi ya cancanta a tsine ma wanda ya ƙi nauyin da Allah ya wajabta mai na iyalai shi da kuma abin da ya kamata ya yi a gidan shi da haka mu riƙe mu tsaya mu kula da wannan shi yasa manzon Allah ya yi gargadi mai tsanani yake cewa kafabil mar'i isman an yuzayyi aman yaqut ko da mutum bai da wani zunubi a duniya sai kawai zunubin tozartar da waɗanda suke ƙarƙashin shi na iyalan shi to wannan kaɗai ya ishe shi zunubi a wurin Allah da aka mu tsaya mu kubutar da kanmu daga azabar Allah mu kubutar da iyalanmu mu nemi yarda Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aiki da hidima da kwadago domin mu samu abin da za mu irke iyalanmu har al'amuranmu su kyautata duniya da lahira. Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta da muka yi daidai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu lada wanda muke kuskure a kai kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kare mu daga faɗawa cikin zaniya a cikin addinin mu gaba ɗaya Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya kare mu daga sharrin masu sharri a ko ina suke a duniya a cikin gida da waje Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsara sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya a duk inda suke a duniya Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya ƙasƙantar da kafurci da kafirai Allah maɗaukacin sarki ya haɗa kan al'ummar musulmi a duniya gaba ɗaya ya zaunar da mu lafiya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ba mu ikon sauke nauye-nauyen da Allah ya ɗora mana da mu da su gaba ɗaya. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يا